نقلب لدى كل عصاة يمين ولا تتبع لنصرك وعالا وسهلا بالسواد لما تروى أنه عليه الصلاة والسلام فتردى جنة السباع زامن التعرض أقلاع صلاة يقول بعمل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 ma shan malam wato sama da kuma san zai wani bayani insha Allah akan gurɓacewar samari da abubuwan da suke faruwa musamman a wannan zamani kullum ana tafiya samari ana cewa don gobe manyan to idan har aka ci gaba da tafiya irin wannan anya za a wani manyan gobana saboda abin kullum ana rayuwa samarin suna tasowa kuma abubuwa suna ƙara warwarewa to ina mafita Allah ya sa ga alheri warahmatullahi wabarakatuhu bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa' وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا والعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد to ina neman afuwa akan abin da aka ce ana so ne magana a kai su ya malaman tarbiyya da ake cewa o tarbiyya ko kuma a zamanance educationist ba sa son a dinga faɗar miyagun abubuwa domin talla ne wanda bai sani ba ya sani shi ma sai zama mahaukacin garinmu baya duka ya ce kun tuna mun <coughs> to abin da yake zama kenan saboda haka abin da ake yin an ga abu ya gurɓace ana yin abin da ake kansa alfa'ilul hadari alfa'ilul hadari shine a gaya maka magabatanka yadda suka rayu gashi gashi gashi gashi to anan abin zai dinga shiga ka kai ma bai kamata mutum ya zama ya fanɗare ya fita daga cikin wannan ba wani wanda zan ɗauka mai magana a kansa shine sayyidul khalqi ajma'in sallallahu alaihi wasallama <clears throat> domin shi Allah ya amincewa cewa mu bi shi ido rufe wani yudi'in rasula faƙar da Allah duk wanda ya bi shi Allah ya to kuma da shi Allah ya ce mai koyi karka na lakun fi rasulillahi wasu watan hasana ma ba kuwa ne zai iya koyi da annabi alaihi salamu ba sai yana da sufa guda uku yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kasira yana kauna Allah subhanahu ta'ala sannan yana son ya samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama sannan ya ambaci Allah da yawa bai sai iya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda zan ɗauko mana dangane da rayuwar annabi alaihi salatu wasallam wadda zan haɗa ta da rayuwa a yau fuskoki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya raini al'umma musamman wanda ya fito a cikinsu mutane masu wato daurewa kai masu ya sha'ani bahagon mutane in ka gaba larabe bahago ne irin na faɗawa wa sarki ya ma wuce wannan amma sai da ya canja suka zama 'yansu mutane kamar raƙumi da akala sai yadda aka yi da su to ya raini kananan yara matasa aka ja su a jika aka ɗora su akan tarbiyya daga ciki annaba salatu wassalamu <coughs> an samu lokacin da ya je madina dan a inan zan dauko da ya je madina ran da ya sauka a madina ya je gidan abu ayyub ansari radiyallahu anhu ana ta bikin murnar zuwa <coughs> bai ci komai ba sai aka samu dattijuwa sai ta ɗaure abinci ta sa mayani ta rufe sai ta ba ɗanta ta ce raɓaka ka shiga gidan ka kai masa ya ɗauki abinci ya shiga gida ya samu annabi alisun a masaukinsa ya ce ya rasulallahi ga abinci ya karɓa ya mamakin hankalin wadda ya bada abincin ya ce wai baka abincin nan sai ce mahaifiya ta ce ta ce a kawo maka sai ya karɓa sai ce to zauna maka addu'a to kaga wannan manufarta kenan sai ya masa tun daga nan alaka ta shiga tsakaninsa da annabi alaihissalam wannan addu'ar kuma ta shiga sai zama shine malamin sahabbai ruwanullahi alaihissalam wannan bawan allah shine zaidu ibn sabit al-ansari radiyallahu anhu a lokacin shekararsa goma sha ɗaya annabi ja shi a jika alaihi da aka yi badar ya ce duk wanda aka kama a badar wanda bai ba shi da kuɗi na fansar kai in ya iya rubutu da karatu ya koya wa yaran madina goma rubutu da karatu shikenan a sallame shi to zai da ibn sabit radiyallahu anhu yana cin wanda aka kai wa koyawa amma annaba da sai sa ja shi a jika ya mai da shi murubucinsa dare da rana da abin da ya sauka na wahayi sai ce zo ka rubuta in ya rubuta sai ce karanta in ya karanta daidai ce yayin akwai wani abu da aka samu wani abu ya subuce sai ce to ga abin da zaka sa subuce gyara in ya gyara ya komai idan ramadan ya zo musaffa da ake tsakanin annabi alaihi da jibrilu to zaid ibn sabit al-ansari yake zaunarwa a gurin a gabansa suke yi da haka ya fi kowa sanin nasiki da mansuki na alkur'ani ya zama katibul wahayi to jansa a jika da kusanta shi gare shi alaisu da kuma abubuwa da aka ɗora shi a kai ba su ba shi wani guri ba da haka dai inda ake son matasa su zama wani abu to dole sai an jawo su a jika sai kuma an ɗora su akan wani abu mai muhimmanci amma da ka baro mutum faraga gef. in dai samu gam ba za a samu matsala zai je ya lalace amma kowane lokaci akwai wani abu da ka ɗora shi a kai ba abin da zai gundire shi ba wani lokacin farin abin badangarci za ka ɗora shi a kai wani lokacin ka ɗora shi a kan wani abu na gaske wani lokacin ma bacci za ka ce je yi kawai wani lokacin kuma hira za a je in ka bacci ya fita shi kadai to zai haɗu da irinsa irinsa a ƙarshe sai wani ya jasu ya lalata su in ana son gyaruwa to haka ake yi ba a barin yara sasakai kowane lokaci akwai abin da za a sasa a ciki su yi sun yi wannan su gama su yi wannan su gama su yi wannan har zuwa kwanciyar bacci tana a samu lokacin da ake zama da su ana tattaunawa ana hira sai a ga inda tunaninsu yake watakila tunanin gurɓatacce ne ba sai a saita shi a wanke shi watakila ba ma tunanin wurin gaba gada ake tafiya sai a ɗora mutum ga yadda ya kamata ka tafi to da shi ake samun wato mutane na kirki domin shi mutum kamar fegi ne idan aka ba da fegi dole sai an samu mai zane ya zana yadda ake so aka samu muginin zai gina ya taso yadda ake so haka shi ma mutum muddar baka gina shi yadda kake so ba to ya girma ba zai zama yadda ake so din ba sai ka tanade shi kai masa gini to sannan zai zama abin da ake so ya zama saboda haka ba shekaru ake kulawa da su ba a'a me aka ɗora ka a kai shi ake kula da shi bature nasa surkududi ne kawai da wanda ya sai dan shekara goma sha takwas shekara goma sha takwas ba a bakin komai take ba in baka bashi tarbiyya ba ta da amfani sai a samu ɗan shekara goma sha biyu da aka yi wa tarbiyya sai tsarin rayuwarsa ya fi na shekara talatin da al'umma in ta tashi tana buƙatar 'ya'yanta to tarbiyya take ba su kunga birnin maka a nan aka fi khalid ibn walid radiyallahu anhu tun a jahiliya ba musulunci sun masa tarbiyya ta musamman ta jagoranci ɗan zai iya ɗaukar nauyi tun yana ƙarami Shekarar khalid ashirin radiyallahu anhu ana cikin kafirci amma duk wani abu da za a yi na rintsi a yaƙi a ƙasar maka shi ke jagora ba wani mai shekaru da ya haura shi wajen iya tafi da sojoji ga tarbiyya aka ba shi ya samu damar wannan lokacin da annabi alaihi ya zo yaƙi zai yaƙi a ah, burum kaga usamu ɗan zaid ya saka shekarar sha takwas amma har sai na umar a ƙarƙashin sa ya tafi in ba a bashi tarbiyyar da zai iya hudda da manya da yara da soja da halin hargitsi da halin kwanciyar hankali da halin zaman lafiya ba zai iya ba to haka ake yi wa yaro tarbiyya a ɗora shi akan inda zai amfani sannan kuma ana lura da baiwa in an zamana da su ana tattauna ana hira ana sanin baiwar yara wani mai hikima ne wani mai haƙuri ne wani mai hangen nesa ne wani mai gajen haƙuri ne to a nan ake fitarwa sai a gyara bari ba mu misalin bahaushe lokacin yana kan tsari bai shiga rayuwa ta rashin kan gado ba tatsuniya yake wa 'ya'yansa wannan tatsuniyar ma'ana ce da ita malamai sukan so a yi wa 'ya'ya tatsuniya saboda mai saboda ɗora su ake yi a kan manufa idan aka zo aka yi tatsuniya misali a ce an yi tatsuniyar dangana dangana kai kaina yadda na juruya dangana kai ma juruya to sai ga yara suna hawaye ba nan an fidda su an gane masu tausayi a cikin rayuwa wani su kuma za su yi ba wata tatsuniyar aka yi yana jin fitsari ba zai iya zuwa ba to ana an san matsoraci ne da haka ake fidda yara a gane duki daki daki kowa ya za a bullo masa ya za a bashi tarbiyya a cike raunin da yake da shi a karfafa shi ya zama kar a bar shi ya tashi da wannan raunin haka ake wa mutane amma da rayuwar rashin kan gado kawai ake ta tafiya ba mai kula ma da me ake yi to wannan kenan kun ga zai da ibn sabit radiyallahu anhu mahaifiyarsa ita ce ta sila na farko saboda haka iyaye da haka suke duk wanda suka san akwai wata baiwa tare da shi to za su yi kokarin haɗa shi da 'ya'yansu aika masa hasafi a je a kai masa duk lokacin da aka ba ɗan ya kai shi ya san manufar mahaifa to zai masa addu'a na addu'a ba za ta faɗi ba saboda alfarmar da mahaifan suka nema da kuma sun nufi alheri kuma allah da lokacin da ka matsance shi ɗani ɗaya to shi kamu guda zai matso ka in ka matsanto shi kamu guda zai matso ka gaba guda da haka Allah yana son iyaye su nemi 'ya'yansu a yi musu wani abu na alheri to Allah sai kalla abun ya sa masa albarka to wannan shine darasin da ya kamata mu kalla a nan <clears throat> na biyu jawo shi a jika da annabi alaihi salatu wassalam aka koya masa rubutu da karatu sannan aka ba shi aikin yi shi yake rubuta wahayi dare da rana sannan za a yi musaffa ake kirawo shi a zo a yi da lokacin da wahayi ya sauka sai a kirawo shi to haka ya rayu yana dan shekara sha ɗaya har kuma lokacin da annabi alaihi ya bar duniya yana da shekara ashirin da ɗaya zamanin sai na usman abubakar radiyallahu anhu sai na umar ya bada shawara akan a rubuta alkur'ani kada hafizan alkur'ani su kare to aka cewa zai rubuta da na Abubakar ya ce a samu mutum wanda yake da sufofi kamar guda hudu sufa ta daya ƙwarewa da gogewa sai an samu sufa ta biyu haƙuri sannan siffa ta uku yana kaffa kaffa kada ya kuskure siffa ta hudu amana sai ce duk gaba ɗayarsu sun tabbata kan zai da ta sabit radiyallahu anhu ba ya sanya kuskure ko ba zai ganganci ba <coughs> to da aka aka kirawo shi aka ce shi zai rubuta alƙur'ani shine ciyawa na kwamitin rubuta ƙur'ani sai ce da suna bakar rajalanu da za ka ɗora mun dutsen uhudu a kwantar da ni ka ɗora ma kirji na wallahi ya fi mun sauki a kan wannan aiki domin muddan ne kuskure duk ginin da annabi alaihi na rushe shi kenan har abada kuma Allah ba sai banda ba al'umma gaba ɗaya zan bada ita ya ce haka za ka Allah ya kalli zuciyarsa aka ba shi goyon baya aka kafa masa 'yan kwamiti aka ci gaba da rubutu sai da aka shekara biyu ana rubuta ƙur'anin zaidin yana bi kuma ya fitar da fulan da tsari yadda za a yi rubuta in an zo duk wanda ya kawo shi dai hafizi ne yan kwamitin su khalid ibn walid saula ibn sa'ibi duk hafizai ne amma ba su yadda sun dogara da wato haddasa ba saboda yau yau saboda ita ba su yi wannan ba Mai yau mugun hali da kuma tuhuma duk wanda ya zo da abu rubutacce a jikin fata ko a kofato na dabino da suke kensa karnafu a rubuta ko a jikin allon kafaɗa kashi in ya kawo sai an karanta sai kuma an samu shaidu da suka shaida cewa a gabansu annabi alaihi ya sa wannan bawan allah ya rubuta wannan ayoyin kuma ya ce a sura kaza take sannan su karba su saka amma ba za su ce aitin da ya kawo sun haddace haka take su ba a'a saboda a sami inganci na amana wajen rubutawa to haka suka sai da aka hada ƙur'anin gaba ɗaya sannan ya ɗauko ƙur'anin ya yi bitarsa ya bi shi daga bakara yana bi yana bi yana bi har sai da ya zo suratul tawbati radiyallahu anhu sai rasa aya biyu ya kunu yan kwamati ba aya biyu su ne lakar za a ku da fahimta wallau to nan ma aka ci gaba da shela ko allah ya sa akwai wanda yake da su aka yi a abu huzaima da jalanu ya zo da su shaidu suka tabbata cewa annabi alisan wai shi ya sa shi ya rubuta kuma a cikin suratul taubata take sannan aka karba aka rubuta ya ci gaba da yin nazari har ya zo suratul ahzab nan ma sai ya rasa aya daya ita ce minal na rijalun sadaku ma ahadullah alai wa minhum man na habahu wa minhum man yantazir kuma baddalu tabdila nan ma aka yi ta shela sai da aka samu a wurin wani mutumin madina shaida ta tabbata annabi alaihi salamu ne sa shi rubuta a cikin suratul tauba a cikin suratul take aka hada shine qur'ani ya tabbata har zuwa yau wannan aikin ɗan shekara 21 ne ya yi na hada alkur'ani to bayan sai na abubakar ya wuce sai na umar radiyallahu ya wuce an samu shekara goma da doriya sai na usmani ya hau sai aka fara samun saɓani wajen karatu wata lahajar ta ƙurayshawa ce suke karanta wata kuma lahajar ta banu tamim ce wata lahajar ta huzailu ce haka nan ga suna to samun wannan bambancin sai hargitsi da saɓani ya nemi ya shiga sai huzaifa ta dan badar limani wa anhu ya tafiya da ya dawo sai ya zo ya sa gaya sai na usmani wa ne ce i eh, gaggawa ka ceci al'umman nan kafin saɓani ya wargaza ta karatun ƙur'ani saɓaninsa ya zo za a fara yaƙe-yaƙe to nan da nan ya sake cewa ya kafa kwamiti na rubuta alkur'ani a bisa lahajar quraish da aka zo sai ya tambaya ya ce man aqra'un nas wane waye fi kowa iya kowa iya karanta ƙur'ani? sai aka ce sa'ad waye fi kowa iya rubutu aka ce Ibn sabit zaid ibn sabit sai ce to falyumli sa'adun wal zai do na gama kafa kwamiti na ba su aiki shi sa'ad ya dinga rera ƙur'anin domin a lokacin an ce babu wanda launin karatunsa ya zama kwabo da kwabo irin na annabi alaihi sai shi ya ce dinga karanta kira'a ta fitatar shi kuma wanda ya fi kowa iya rubutawa shine zai da ɗan sabit to haka aka zo aka zauna aka rubuta ƙura'ani zamanin sina usmanu radiyallahu anhu shine wanda yanzu muke karantawa bayan an gama aka nemi shaidu su tabbatar haka yake aka samu sahabi <coughs> sahabi wanda ya ga annabi alaihissalam ya yi sallah a bayan annabi alaihissalam ya yaƙi tare da annabi alaihissalam mutum dubu goma sha biyu shi suka shaida wani alƙur'anin da muke karantawa saboda haka duk wanda ya karanta alƙur'ani a duniya kowa ya yi shi sai an ba zai da ibn sabi saboda shi yi wannan aikin da kuma yan kwamitinsu to wannan <coughs> ya ishi matasa abin koyi sai na biyu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma shi ma lokacin da aka je madina an yi hijira da shi yaro ne shi ma bai fi shekara goma sha ɗaya ba yana zuwa gidan annabi salam da daddare sai tara annabi alaihi ya tashi yana sallah sai zo ya shiga sai zauna hagu ya tsaya sai annabi sai ya kamo shi sai ya murda sa haka sai ya dawo da shi dama ya nuna masa haka ake sallah duk wanda zai sallah da liman in su biyu ne dama yake dawowa <coughs> yana wannan doguwar addu'an nan wadda annabi alaihi salam yake in ya gama raka'atul fajr alawani as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajmu biha shamli wa talmu biha shusi taruddu fi hal fitana anni duk wannan addu'a a lokaci daya ya dauke ta da ya ji <coughs> to wannan kunnan da ya murda abu hanifa sai ya rike wannan ta wannan abinda annabi alaihi salam akwai sirri da an kai yaro makaranta sai a kama kunnansa wanda ya ce ka murda don Allah da albarka ta shige shi Ku sai masa wannan to yana jansa a jika saboda yan mazazar suke da shi sannan kawai sai ya ɗora shi a ragumi sai fita suna tafiya sai ce da shi ya gulam ni muka kalimati yaro zan sanar da kai wasu kalmomi sai ce da shi Laha ya hafazka ka kiyaye Allah duk abin da ya ce ka yi ka yi wanda ya ce ka bari ka bari to allah mai alkawari ne kai kuma zai kiyaye ka kamar da ka kiyaye um, hannunsa da umarninsa to kai kuma zai kiyaye ka zahiri da baɗi zai ce ifazin laha ta tu jahak ka kiyaye allah za ka samu taimakonsa daura da kai da abu ya taso zai taimake ka sai sake cewa da shi ta'arraf ilallahi fi raha kai ƙoƙarin samun fahimtar juna tsakaninka da allah ana zaune lafiya ana ce kwanciyar hankali idan bala'i ya taso to zai gaggawar fidda kai ina so mu lura da wannan idan mutum ya zo mutumin kirki yana bin hanyar allah lokacin da masifa ta taso da ya roƙi allah zai gaggauta fidda shi amma in ba mutumin kirki ba ne karshe in yi addu'ar ya nemi a fidda shi ba ruwan Allah da shi sai bar shi a haka abinda yake cikin kissar mutum biyu ta ishe mu shaida daya annabin Allah ne alaihi salatu wasallam ɗaya kuma babban azzalimi ne shine fir'auna shi kuma annabin Allah alaihi salatu wasallam shine Yunus ibn Matta <coughs> Yunus ibn Matta fir'auna hatta iza adraka hulgaraku ana tilmiya shi a ruwa sai ce amantu annahu la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ana tilmiya shi sai kalmar shahada sai aka ce da shi al'ana kar a sai ta kaulu wa kunta minal mufsidi yanzu ne ba duk kai bannaka sai yanzu aka ce zaka je aka kadar da shi ba a karba ba saboda babu alheri nasa da ya gabata amma annabi yunus alaihissalam falta kama hulhut kifi yana haɗe sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimi ce laula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila da can alherinsa ya gabata dan haka ba za a bar shi a cikin kifi ba haka sa kifin ya fito da shi <coughs> shine ta'arraf ila fi raha ya rifka fi shidda sai ce da shi idza sa'alta fas'alillah in ka tashi roƙo to Allah za ka roƙa wa izasta anta fasta in billah in ka tashi neman taimako a gurin ubangiji za ka nemi taimako shi ma nan abin da nake so matasa su lura matasa a yanzu sukan zama kamar mutumin da ya zo ya tadda bishiyar mangoro ta yi 'ya'ya kowa so yake kaɗo wannan bayan kaɗar ko ƙoƙari ake a kama reshen in aka kama shi yayin da ya karye baras to ya daina 'ya'yan to duk ran da aka ce a cikin dangi allah ya wani rufin asiri kowa sai daina komai alkansa su dogara to kuskure ne wannan kowa ya koma gurin ubangiji subhanahu ta'ala roƙi allah ya baka kar ka saka hasada kaga wane yana da shi kurin kullun sukan safa daban na rana daban na dare daban kullum hanyoyin da za a lalata masa abu su ake zagi ba ji ba gani kuskure ne abin da iwa wannan in ka roƙi allah sai ba ka fiye da nasa na na maryam ishara ce lokacin da aka kai ta hannun annabi zakariya alaisa yake rainanta annabi ne shi yarinya ce ita a lokacin amma sai allah ya bata wata karama abincin rani sai a ganshi shi a gurinta da damuna abincin damuna a gan shi da rani <coughs> a sai ce mata anna lake haza sai da ce huwa min indilla ina la yarzuqu man sha bi gairi hisab sai ga a ah, tun da haka ne maimakon ai mata hasada a ce yarinya karama yarinya usha kika yi sake wata karama mu muna ta yin kaza kaza a ce ke kike da wannan a kushe ta Kuna laka da azakar ya rabba Ya ce tun da Allah ne yake haka ni mana da wata bukata ban haihu ba sai roƙi Allah ya ce na san hausa Allah ya bashi idza sa'alta fas'alillah roki Allah ya sa maka albarka ya buɗa maka shi ma wancan i masa sanwa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nema gurin Allah amma shi ma neman taimakon da za a ce takalma na suna cance da Allah da komin takalma nan ba irin sa ake nufi ba Allah ga wata buta can kawo mu ba irinsa ba wani na ga akwai ruwa a wurin ka da Allah ba nufi a wata guda daya ba irin sa ake nufi ba <clears throat> in ka tashi neman taimako gurin sa zaka neman taimako idan kana son ka ya albarka to gurin Allah zaka ka ce in an yi tsafi an yi amfani da kesan mahaukaciya an yi kaza kaza sai ka samu abin da kake so kakkai wannan kar a ce in ana neman zaɓe ba za a ce ba sai an haɗu da wani tsafi an yi sannan a samu ba a san wannan kar a ce in ana son a haihu ba taɓa haihuwa ba sai an saɓa wa allah sannan za a haihu kar a ce in za a kafa kasuwa kasuwa ba za ta kafu ba sai an yi masha a cikinta an yi bidi'o'i an yi abubuwa sannan kasuwa za ta kafu wannan duk kuskure ne allah shine yuhuyi wa mitu in kaga ya raya kasuwa busa mata rai ko daga ina gabar da yamma ko da duniya za a dinga zuwa in kai kashe ta ta mutu kenan to saboda haka zasta anta fasta in billahi in ba lafiya to gurin Allah za ka nemi taimako ya baka lafiya ba gurin yanna ba ba gurin jangarai ba ba gurin malam alhaji ba ba gurin bature ba ba a ko wani wanzami irin na masu bori da suke yi to wurin Allah ake zuwa to sai a kula da wannan sannan sai annabi alaihissalam ya ce da shi wa alam law anna ummata law istadina yana magana kan rike alkawari sai ce ba wanda ya fi annabi alaihissalam rike alkawari ya ce sai na usmani ya tura maka lokacin hudaybiya ya je masa bayanin abin da ake ciki da mubaya'a ta taso na usmani baya nan annabi ya lura cewa aini na sa shi aiki ya kaddara wannan sai ya dauko hannunsa mai albarka na damar haɗa sai ce haza li usmana na ya usmana bai suka ce ya cinye to haka ake so mu ce zama akwai alkawari wanda yi maka abu na alheri to ba za ka iya biyan sa ba lokacin da kake da bukata ya maka misali yanzu matasa suna da wani abu mutum ya gina su idan suka zama wani abu sai ce me yamin abin da ya kashe min da bai ku dubu ɗari ba yanzu ba sai ba bashi miliyan ɗaya ba